al'ummomin da aka halakar shin labarin waɗanda aka halakar kafin su bai zo musu ba mutanen nuhu da kuma adawa da samudawa da kuma mutanen annabi ibrahim da kuma mutanen da suka rayu a madiyana da kuma biranen da aka kifar hakika su sun zo musu da ayoyi bayanannu allah bai tozarta su ba sai dai su suka tozartar da kawunansu mutanen farko ire-iren manya-manyan gine-gine da ke kasar misira da ake kira da suna pyramid a egypt shekara 2600 kafin annabi isa dutsen stonehenge england shekara 2000 kafin annabi isa angkor wat cambodia shekara 1150 bayan annabi isa da kuma kasar peru shekara 1470 bayan annabi isa abubuwan da kuke gani yanzu ragowa ne na waɗansu tsofaffin al'adun mutane da suka shuɗe na daga ababen tarihin duniya ne bunƙasa ci gaba da kuma al'adu na al'ummomi daban-daban sun girmama matuka sun kuma yi mulki da ɗagawa na wasu lokuta sun kuma shuɗe da lokacin su yayi kamar an yi ruwa an ɗauki matsayi na gwaninta da kuma irin fasahar da suke da ita ta fannin sarrafa hannayensu ta fuskar kere kere da kuma gine-gine da waɗansu suke da ita ko kuma suka cimma ya isa ban al'ajabi domin waɗansu daga cikin ayyukansu sun ma irin ci gaban da muke da su a yanzu kamar ta fannonin lissafe-lissafe ilimin taurari ilimin sanin magunguna gine-gine da shoransu waɗanda yanzu duk babu saura su riga sun tiki sani ko kuma ilimin da suke da shi dukiyoyi na kata'i masu tarin yawa da suka mallaka kyawawan fadoji na ban mamaki tafka-tafka da makamakan gidaje da wajen bauta da suka mallaka a yau sun kasance kan gwaye a lalace a kuma rushe duk da karfin mulkinsu da kuma yawan dukiyoyinsu sun ɓace an kuma shafe su daga bayan ƙasa mun sani waɗansu an halaka su a sakamakon munanan masifi masu firgitarwar gaske ta cikin wannan shirin za mu duba mai ya faru a gare su za kuma mu gani ta yaya Allah ya halakar da waɗannan mutane ta sigar labaran da suka zo mana a cikin alkur'ani mai girma za mu gani cewa mutanen nan da ake magana an halakar da su ne saboda tawayen da suka yi wa Allah da allah da kuma ire-iren munanan ayyukan da suka kasance suna aikatawa masu ilimin archaeology sun tabbatar da hujjoji da suka tabbatar da afkuwar hakan mutanen annabi lut ƙur'ani ya ce The people of Lut denied the warning. We unleashed a sudden squall of stones against all of them. The land of Anatolia, the plains of Mesopotamia, the Arabian Peninsula, da zirin larabawa wato arabian peninsula da nahiyar afirka wato the continent of africa sun shaida samuwar al'adu da kuma cigaban al'ummomi daban-daban tun daga farkon lokaci allah ya turo manzanninsa a gare su a duk tsakon tarihi domin kira zuwa tafarki madaidaici mutanen da suka kekasa kasa suka yi imani da manzanninsu suka yi kokarin su halakar koko su kore su allah da ya halakar da su ɗaya daga cikin waɗannan al'ummomi an same shi ne a kusa da iyakar kasar israel a yau wato State of Israel waɗannan mutane da suka wanzu a gabar kogin da ake kira Dead Sea su ne mutanen annabi Lot kamar yadda Qur'ani ya faɗa Lot ya yi matukar kakatuwa tsakanin su har ta kai suna alfahari da shi saboda haka Allah ya turo zuwa gare su annabi Lot don yin kira da kuma gargaɗi a gare su ba taɓa ganin irin wannan muguwar al'adar ba kafin su Qur'ani ya ce a lokacin da ɗan uwansu lot ya ce musu ba za ku yi taɓawa ba lallai kam ni zuwa gare ku manzo ne amintacce saboda haka ku saurari gargaɗin Allah ku kuma yi da'a ni ban tambaye ku wani jara ba ni ijara ta ba ta zama face daga ubangijin halittu kuke zai kewa maza da halittu kuma kuke barin mata da ubangijinku ya halatta muku ƙiƙa mutane ne waɗanda suka ƙetare dukan haddi When Luke lokacin da to ya ce perversions and kuma them God's da waɗannan irin him, rejected kamar yadda Ubangijinsu ya umarce su sai suka ƙi perverted kuma kora jin for shi yana ɗaya daga cikin annabawa suka kuma ci gaba da bin abubuwan da zukatansu suka kawata musu sakamakon waɗannan ɗabi'un nasu aka halakar da da wata irin muguwar masifa a ɓatacciya. bayan dubunan shekaru da suka shuɗe sai gashi a cikin farkon karnin da ya gabata an samar hujjoji ta hanyar malaman kimiyya waɗanda ake kira archaeologist da suka tono wasu shaidu da suke tabbatar da halakar da waɗannan mutane da aka yi maganar su alkur'ani idan muka duba littafin injila wato old testament za mu ga cewa wannan maganar an yi ta ne ta irin sigar da ta zo mana cikin alkur'ani mai girma kamar yadda littafin injila ya faɗa shine inda waɗannan gafalallun mutanen suka rayu shine sodom ayyukan archaeology ta hanyar tone ya gano ya kuma rawaito mana cewa wannan birnin an gina shi ne a kusa da tekun da ake kira dead sea wanda ya taɓa kasancewa a nan iyakar isra'ila da jordan masu aikin tone a nan yankin sun tono shaidu da hujjoji kwarara da suke kore dukkan shakku game da miyagun masifun da suka fada musu da kuma irin ruguje-ruguje munana onannu da kuma diddigaggun raguwar kasusuwar dan adam waɗanda duk suke nuna alamar muguwar girgizar ƙasar da ta taba kasancewa ta shafi waɗannan mutane kamar yadda alkur'ani ya faɗa ya ce a lokacin da mala'ika ya zo masa wato annabi lud sai ya ce masa ya lut lalle mu manzanni ne daga ubangijinka ba za su iya kaiwa a gare ka ba ka yi tafiyarka a cikin dare tare da iyalinka kuma kada wani daga gare ka ya waiwaya face matarka lalle ne abin da ya same su mai samun ta ne lalle wa'adinsu a lokacin safiya ne shin lokacin safiya ba kusa ba ne sannan a lokacin da umarninmu ya zo sai muka juya alkaryar sama a ƙasa kuma muka yi ruwan duwar watsu na taɓo turarru a kanta wani kan wani haka a jere kamar jerin littattafai dukkansu daga umarnin ubangijinka kuma su kusa suke da kangararru bayanin cewa an juya su sama a ƙasa ta kowace hanya ita ce irin ta yadda allah ya turbuɗe su ta fuskar girgizar ƙasa mai matukar karfi kamar yadda sababbin labarai suka fito ta kafar yada labaran bbc a karkashin taken masu ilimin kimiyya wato scientist sun gano yadda garin sodom da cuta wani dan birtaniya mai ilimin sanin yanayin kasa da duwatsu wato geologist mai suna graham harris na daya daga cikin waɗanda suka gano shi kwarara akan al'amura kamar yadda dr harris ya ce sodom an gina ta ne a bakin gabar kogin da ake kira dead sea a nan gefen akwai waɗansu dabaru irin na ban ruwa a nan gefen na tun tale-tale na waɗannan mutane su kaɗai kawai suna yin amfani da irin wannan abubuwan ko kuma dabaru wajen waraduwar watsu a yayin gine-gine buku da ƙare kuma wannan gurin waje ne shukme kuma shi wannan waje shine matattara ko kuma mafi tasirin girgizar ƙasar yanayin tubu-tubun wajen da daskararren da gwalo da launin gishir-gishir a wajen da suke nuna shaidun cewa an taɓa samun aman wuta irin na duwatsu wato volcanic eruption da kuma girgizar ƙasa wato earthquake kamar yadda alkur'ani ya faɗi muka yi musu ruwan duwatsu na tabo na wuta curarru ne mai yiwuwa wannan aman dutsen wuta da ake kira volcanic eruption da ya auku kamar yadda alkur'ani yake faɗa ke cewa a lokacin da alkawarin ya cika sai muka juyar da birnin sama a ƙasa wato ma'ana muka birkice shi ila ana nuni ne da cewa da rurushewar da girgizar ƙasar ta jawo a nan gefen tekun dead sea din a nan can karkashin gabar tekun dead sea din akwai kwanci tari tsibi-tsibi na kunshin sinadarin methane wanda yake iya cin wuta wala allah ita motsawar kasar ce ta motsa shi sinadarin a inda kuma shi sinadarin ya kama da wuta sa'an nan ita kuma kasar wurin ta juya ta rikide zuwa fiye da fafiyar kasa kuma daddarewar kasar ta jawo limewar birnin gaba Gwaje-gwaje da aka yi da dama na fannin kimiyya da fasaha a jami'ar Cambridge da ke London ya tabbatar mana da wannan. Masu ilimin kimiyya wato scientists sun gina wani lardi mai kama da wancan garin na mutanen Lod a ɗakin bincike wato laboratory. An kirkiri girgizar ƙasa wacce ɗan adam ke iya samarwa wato artificial kuma kamar yadda ake zato sai ƙasar ta kyakkece ire-iren ƙananan gidajen da aka yi boko da su domin gwaji duk suka rubza kuma aka haɗe su a cikin ƙasa duk da wannan binciken da kuma abubuwan da masana kayan tarihi wato archaeologists suka gano ya fitar da muhimman abubuwa cewa mutanen annabi lut da aka yi zancen su a alkur'anin nan hakika sun taɓa kasancewa a bayan ƙasa a lokaci mai tsaho da ya wuce kuma an share su daga bayan ƙasa. dalilin mugan ayyukansu ta hanyar aiko musu da bala'i mai muni duk waɗannan masifun an tabbatar da aukuwarsu su sun daidai da yadda Allah ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani wannan yana ƙara tabbatar da cewa alkur'ani zancen Allah ne kamar yadda qur'ani yake cewa sa'an nan tsuwa mai ƙarfi ta kama su dab da hudun rana muka kuma juyar da garin sama zuwa ƙasa muka kuma yi ruwan duwatsu wuta a kansu lallai ne a cikin wannan akwai ayoyi ga masu tsokaci da hankali were garin launin vesuvius babbar alama ce ga kasar italy musamman a birnin napoli akwai dutse ne a mahuta da ake masa lakabi da dutsen bakar kaddara ko kuma tsaunin kaddara akwai kyakkyawan dalilin kiransa hakan wannan birnin ya taba haɗuwa da masifu shigen irin na garin sodom sannan wannan birnin da aka halakar sabili da tawayen da suka yi wa Allah da kuma su daga gare shi shine Pompeii waɗannan hotunan suna tsokaci ne da abin da ya taɓa zama layukan garin pompeii da ke cike da hada-hada babban birni ne na shakatawar manya-manyan mutane masu mulki da arziki da ke karkashin dolar rumawa alama ce ta tajirci da arziki yanayin gine-ginen ya isa abin ajiyar zuciya mutanen garin pompeii mutane ne masu ɗimbin arziki maimakon gode wa allah da rahamar da ya musu sai suka karkace zuwa bautaddiyar hanya da munanan ɗabi'u gari dai ya zama dandalin shaidan sai fajirci da zalunci ke ta yaduwa aka saki Allah aka kama bautar gumaka daya daga cikin gumakan da suke bautawa shine Gino Monita ubangijiyar kuɗi haka kuma ta sunanta ne aka samu asalin kalmar kuɗi a turance wato money garin pompey ya yi fice akan abu biyu wasan gladiator wato bayi ko dabbobi da aka horar domin yin fada a junansu kawai domin nishadi da attajirai da shauran mutane ɗabi'ar wasan ita ce yin fada har a mutu suna da makeken filin wasa wanda shine na biyu bayan wanda yake a wato calasia solely because of their belief in God. A farkon kwanakin addinin Kiristanci wannan filin ya shaida mutuwar dubban Kiristoci ba don komai ba sai don imanin da suka yi da Allah da manzansa Isa almasihu ire-iren waɗannan munanan wasannin na rashin imani da ke ta haddar ɗan adam shine ya zama mafi soyuwa ga mutane ma'ana shine nishadi mafi girma a wajen mutanen Pompeii abu na biyu mafi buwaya ga mutanen pompeii shine tsarin bauta na rashin imani wanda ya yi fice a ƙarƙashin daular romawa da farko dai kin bin umarni ga bawa yana nufin mutuwa yadda ake rikon bayi a wannan birnin riko ne irin na sakai na kashi waɗansu daga cikin bayin akan tilasta musu karuwanci mazansu da matansu karkatacciyar dangantaka da ke akwai tsakanin manya-manyan mutanen garin pompeii da kuma su ta hanyar tarawa tsakanin jinsi da jinsi iri ɗaya ta mutukar shahara wannan ɗabi'un sun karkatar da su daga hanyar madaidaiciya su kuma yi nutso cikin kogin tsara Allah sarki ba su san me ke dab da afka musu ba masifar da ta afka musu ba karma ce. karfinta ya sanya marbles da tiles da suka saka don ado ya babbago da karfin tsiya ya doki bangon ɗaya daga cikin katangun da suka zagaye da ita da karfi mai tsanani inda ya bar alamu na tsagewa a jikinta nan take da gwalan amon dutse na laba ya rika malalowa daga tsaunin vesuvius ya kuma shafe duka garin gaba ɗaya haka suka kasance matattu kuma a rufe har tsawon shekara dubu biyu a binne a ƙarƙashin ƙasa sai da masana kayan tarihi wanda suka kware ta hanyar tono ire-iren abubuwan da ƙasa ta haɗe saboda tsohon lokaci suka haɗu da wannan birni a farkon shuɗaɗɗen ƙarnin na alif dubu da tara masana kayan tarihi suka fara tona raguwar abubuwan da suka kasance a ƙarƙashin ƙasa na wannan yanki da dagwalon aman wuta daga tsaunin vesuvius ya rufe duk da muguwar aman wutan dutsen da ta faru babu wanda ya iya gudu duk sai suka koma kamar duwatsu a nan inda suke tsaye su kai har zuwa haƙoran mutanen ba su lalace ba komai dai kamar yadda yake dace can abun ban mamakin guda ɗaya ne dukkan fuskokinsu suna ɗauke da alamun firgici A family eating together were petrified at that exact moment. Even the food on the table Duk tsohon wannan lokacin hatta abincinsu bai lalace ba yana nan tsab a shirye a kan tebur kamar yadda suka bar su mafi ban mamaki a cikin wannan al'amari shine ta yaya dubban mutane suka tsaya kurum suka jira mutuwa kwatsam ta zo ta wuce da su ba sa jin komai ko ba sa ganin komai yanayin yadda bala'i ya sauka wa famfe ya nuna cewa al'amarin yana kama da yadda alkur'ani ya labarta mana a cikinsa idan ana bayyana yadda abubuwan ke faruwa a cikin alkur'ani ana nuna yadda masifa take fada mutane ba tare da sun zaci hakan na dab da faruwa ba ƙur'ani yana cewa bata kasance ba sai dai tsawa guda mai ƙarfi kuma suka kasance gusassu lalle mu mun aikatawa guda a kansu sai suka kasance kamar yayin mai shinge mutanen ad wato adawa adawa an halaka su da iska mai tsananin sauti allah ya hore su da ita har tsahon daren kwana bakwai da yini takwas ba kakkautawa kana iya ganin mutane ke kasassu a gidajensu kamar kututturen dabinai tumbukakku shin kaga abin da ya yi saura daga gare su tarihin zirin larabawa wato arabian peninsula yana da daɗaɗɗun tarihi kwarai daɗaɗɗun hikayoyi da labarai marasa adadi sun sha zuwa mana game da waɗannan larabawa badawi tun daga farkon zamani ɗaya daga cikin daɗaɗɗun labarin da ya zo mana shine wanda yake magana a kan birnin da aka gina a cikin sahara mai husumiyoyi birni ne mai arziki kwarai da kuma ƙasa mai yalwa ainihin mutanen garin kam mutane ne masu hannu da shuni bugu da ƙari kamar yadda labari ya zo mana mutanen wannan garin sun kasance suna aikata barna sai masifa mai ƙarfi ta fada musu muguwar guguwa ta fada musu ta kuma halaka su gaba daya kai kace da ɗai ba su taba kasancewa ba bincike irin na masana tarihi a kasar oman a kudancin zirin larabawa ya gano cewa wannan labari gaskiya ne kuma mutanen da aka ambata a cikin littafi mai tsarki su ne mutanen ad wani karamin masanin aikin archaeology mai suna nicholas clapp ne ya gano wannan garin a cikin wani rugurgujejjen yanki a yayin wannan bincike nasa shi mr clark ya ci karo da wani littafi da wani dan birtaniya masanin tarihin yankin ya rubuta shi mai suna arabia pillars sunan wanda ya rubuta littafin shine bright thomas an kuma rubuta wannan littafi ne a shekara ta 1932 wannan suna na arabia pillars mutanen rumawa ne suka fara ambaton mutane mazauna wannan yankin da shi dalilin hakan kuwa shine mutanen wannan yankin ana ga su ne mafi ɗaukaka da arziki na waɗannan shekarun amma me yasa mutanen wannan yankin suna sayar da wani sinadari da ake samu a jikin bishiya wanda yake da kamshi da kuma matukar amfani ga mutanen wannan zamanin akan yi amfani da shi ta hanyoyi da dama kamar su bangarorin sha'anin addini da kuma wajen bikin birnin gawa wannan sinadarin yana da daraja kwarai kamar zinare a wannan lokacin a cikin littafinsa mr thomas ya yi ikirari cewa ya gano burbushin mutanen da suka fi kowa mahimmanci da daraja da suka shuɗe ɗaya daga cikin al'ummomin da ake magana a kansu su ne garin da larabawa suka fi sani da suna uba a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa a yankin aka taba nuna masa wata tsohuwar turba aka kuma ba shi labarin cewa ita ce har garin uba nan take mr thomas ya zama mai ra'ayin ainun akan wannan tsohuwar garin amma kai Allah ya ɗauki ransa kafin Mr. Thomas ya kammala bincikensa. Nicholas Clark ya karanci littafin Mr. Thomas sosai har kuma ya yi imani da cewa wannan garin ya taba kasancewa sai dai kuma yanzu ya ɓace yaya kenan. ba tare da bata lokaci ba sai kuwa shi ma ya tsunduma cikin nasa binciken mr clark ya roƙi ƙungiyar nasa da ke da cibiya a america da su ɗauki hoton wannan garin ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam wato satellite daga sama hoton kuwa ya nuna ƙananan alamomin turba wadda idanu ba sa iya gani daga ƙasa mr clark kuwa sai ya gwada wannan hoton da tsohon taswirar garin kuma ya fito da sakamakon da yake zato waɗannan ƙananan turbobin na tsohuwar taswirar sun yi daidai da wanda aka ɗauka daga sama ta amfani da satellite da aka haɗa waɗannan hujjoji sai babban yankin da aka taba sani a da ya haɗu ya kuma ba da ma'ana lokacin tafiya ya yi ga mr clark sai kuwa ya shiga shirye-shiryen nasa tafiya doguwar tafiya ce cike da haɗura ya kama hanya tare da ƙungiyarsa kuma lokaci-lokaci suna amfani da fasahar zamani sai dai sai dai akwai wurare da amfani da fasahar zamanin ba ta yiwuwa daga karshe dai mr clark da kungiyarsa sun dira a wannan wuri mai dogon tarihi da farko dai sun fara tarar da rugurguzazzun gine-gine daga baya aka gane cewa waɗannan rusassun ginin shine raguwar na daga gine-ginen mutanen It was realized that they belonged to the people of Ard mentioned in the Quran and the city of Iram that they had built. club din da kansa ya yi amfani da alkur'ani a lokacin yin bincikensa a cikin alkur'ani birnin inama an bayyana shi da cewa gini ne da aka yi shi da filoli duk da cewa kalmar da aka amfani da ita a cikin alkur'ani na iya ɗaukan wani ma'anar bayan haka a ɗaya gefen mafi mahimmanci shine irin yadda alkur'ani ya fayyace mana cewa garin ya kunshi manya-manyan filoli guda goma sha biyu burbushi da kuma raguwar waɗannan filolin guda goma sha biyun sun tabbatar mana da hakan yanda aka gano wannan ta hanyar da ake kira excavation godiya ta musamman ga ilimin da ake kira three-dimensional graphic technology scientists masu ilimin kimiyya za su iya kara gina wannan filolin idan bukatar hakan ta tashi and confirm that the site was the city Iram, which had belonged to the people of Ad mentioned in the Quran? Al-Qur'ani yana cewa baka ga yadda ya aikata da adawa ba iramawa masu manya-manyan filoli waɗanda ba a kwatankwacin kwatankwacinsu ba a cikin garuruwan duniya adawa sun karyata yaya azaba ta take da gargadi na lalle mu mun aika iska mai tsananin sauti a kansu a cikin wani yini mai matuƙar tsoratarwa tana fisgar mutane kamar dai su kututturen dabino ne tumbakakku to yaya azaba ta take da gargaɗi na mutanen adawa waɗanda archaeologists suka binciko birbishinsu a cikin birnin uba sun karanta annabi hudu wanda aka aiko musu da shi sai kuma allah duk ya halakar da su alkur'ani na cewa a lokacin da suka gano azabar mai kamar hadiri mai iska tafe zuwa gare uh, su sai suka ce wannan ai irin hadirin da yake yi mana ruwa ne a ha shine abin da kuka gaggawar saukarsa iska ce a cikinta akwai wata azaba mai radadi. It is revealed in the verse how the people saw a cloud that would bring them great suffering. Ayar ta bayyana yadda mutane suka ga guguwar tafe da azaba game da masifa amma ba su fahimta ba sai suka hakikance cewa ai ruwa ne tafe kamar yadda ake yi yau da kullum wannan shine abin ishara da ke dab da fada musu guguwar da ke kunshi da iska daga nesa sai ta yi musu bani suka zaci guguwa ce kawai irin ta yau da kullum hakika wannan ya yaudarar da su suka kuma kasa gane hadarin da ke tattare da ita kamar yadda aka faɗa a alƙur'ani iskar ta zarce har tsakon kwana bakwai da wuni takwas as revealed in the Quran the storm lasted seven days and eight nights tana kuma ruwan tantan na ƙasa a kan birnin ta kuma binne mutanen garin gaba su da ransu muhimman shaidu da ke nuni da cewa mutanen ad an binne su a wannan birkiɗewar saharar shine kalmar ahqaf da aka yi amfani da ita a cikin alkur'ani da ke nuni da mutanen ad kamar haka maka tuna dan uwan adawa a lokacin da ya gargadi ga mutanensa a tuddan rairayi kuma masu gargadi sun shuɗe kafin shi da kuma bayan shi kada ku bauta wa kowa sai Allah lalle ni ina tsoratar muku azabari ne mai raɗaɗi kalmar ahkam a larabci tana nufin tuddan rairayi wannan yana nuna cewa mutanen ad sun rayu ne a bangaren da ke cike da tuddai mai rairayin gaske abu ne kan mai sauki ya kasance an birkiɗe su a wannan hamadar masifar da ta fada mutanen art ta fannin iska da ta murje mutanen ta watsar da su kamar kututturen da bilai lallai ita ta binne mutanen da kuma komai nasu gaba daya ba ta bar ko burbushin su ba kamar yadda ya soka a alkur'ani da ta rufe su gaba daya a takaice tarihi da ko bincike irin na archaeologists sun tabbatar da kasantuwar mutanen ad da kuma garin irama da ke uba tare da manyan manyan filolinsa kamar yadda yake a al'urani an kuma halaka su kamar yadda allah ya bamu labari a al'urani. bincike ya tono birbishin mutanen adawa da suka shuɗe daga ƙarƙashin saharar alƙur'anin allah ya faɗi cewa mutanen ad sun karkace daga hanyar allah saboda girman kai da ɗagawa kawai duka mutanen da muke maganar su duka sun yi laifuka ne wato fanɗarewa Allah da yin tawaye gare shi suka kuma rungumi wasu gumaka ba Allah ba sun yi girman kai a bayan kasa bayan ba su da wannan damar suka karkace zuwa karkatacciyar hanya kuma Allah ya halakar da su gaba ɗayansu manyan-manyan garuruwa da suka kasance a duniya sun shiga tarihi kuma an halakar da su saboda dalilai ilin na mutanen adu. ba wai kawai misalan da muke gani a wannan ba Allah ya gaya mana lalle mu yi tafakuri a kansu nauyin da ke kanmu shine lalle mu koyi darasi akan waɗannan al'ummomi da aka halakar wata aya a alkur'ani tana cewa adawa sun yi tunƙaho da alfahari a bayan ƙasa suna cewa waye ko ku suwa ne ne masu ƙarfi fiye da mu ashe ba su sani ba cewa allah da ya halicce su ya fi ƙarfin su kuma suka yi jayayya da ayoyinmu kada mu manta Allah zai iya halakar da mutum guda tak ko kuma dukkanin mutane idan ya so kuma ya nufin yin haka kuma yakan iya ɗaukaka wasu ko wani idan ya so ya kuma buɗe ƙofofin rahamarsa a kansu duka idan ya so duka daɗaɗa da kyawawan abubuwa a hannunsa suke ɗan adam bai da zafi illa ya gode wa Allah da rahamar da ya masa Allah ya yi gargaɗi kamar haka Lallai ne al'ummomi sun shuɗe a gabaninku, ku yi tafiya a bayan ƙasa domin ku ga ƙarshen waɗanda suka kasance suna ƙarita Wannan bayani ne ga mutane kuma shirya ce da wa'azi da masu taƙawa. mutanen saba da kuma ambaliyar arim saba an gina ta ne a kudancin yankin larabawa a cikin kari na sha ɗaya kafin zuwan annabi isa almasihu mutane ne waɗanda suka buwaya ainihin alkur'ani ya yi bayani a kansu musamman ma a kan sarauniyarsu bilkisu tare da mijinta annabi suleiman akwai ga misali tsohon littafin tarihin mutanen saba wanda aka rubuta shi tun lokacin sarki saigon na iraq a yankin assyria kamar yadda aka rawaito a lokacin sarki saigon na biyu mutanen saba sun kasance suna biyan harajinsu ne ga wannan sarki na assyria wannan tsohon kundin tarihin shine mafi daɗewa da ya ba da labarin mutanen saba sosai tsohon kundin ya nuna kamar yadda mutanen farisa a wancan lokacin suke mutanen saba sun kasance fatake ne wanda suka kware akan harkar saye da sayarwa ana iya cewa kusan duka dukiyar larabawa da ke yankin a wannan lokaci tana hannunsu ne tarihi ya tabbatar cewa mutanen saba mutane ne waɗanda suka ci gaba sosai kamar yadda rubutun shugabanninsu ya nuna sun ci gaba ta fannin gine-gine da kuma yadda suke biyan kuɗin harajinsu ma'ana tsari dai irin na haɗaɗɗen gwamnati mai ƙarfi da ci gaba sosai Marib Dam wato madatsar ruwa ta Ma'arib wanda ta kawo har zuwa wannan zamani alama ce ta ci gaba shigen irin ci gaban mutanen yanzu. Godiya ga wannan madatsar ruwan wadda aka gina gine irin na tabo The capital birnin da ke cin more wannan matatsar ruwan shine birnin mare wanda ya cika da arziki saboda wannan dama da ya samu irin ta wannan matatsar ruwan da yake da ita birnin yana kusa da kogin ahana inda mutanen saba suka ɗauki wannan damar suka gina wannan madatsar ruwa suke amfani da ita wajen noman rani kuma noma ya bunƙasa a wajen suka kasance mutanen farko da suka fara samun rayuwa mai inganci a wannan yankin babban birnin marib ya kasance ɗaya daga cikin kyawawan birane da suka taɓa kasancewa a duniyar wannan lokaci wani matafi ɗan ƙasar girka mai suna Reni wanda ya taɓa zagaya wannan yankin ya yabi yankin ainun ɗin ma'arif ya kasance yana da zurfi tsakon mita 60 haka kuma faɗinsa mita 60 ne miƙewarsa kuma ya kai kimanin mita 620 ididdiga ta nuna cewa duka ɓangarorin biyu na gonaki kan iya bar ruwa da wannan madatsar ruwan waɗannan gonaki biyu da rubutun tarihi mutanen saba yake bayyanawa da tagwayen lambu bayani ne dan lambu guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu kamar yadda alkur'ani ya faɗa ta kowace fanni yana nuni ne ga lambu guda biyu godiya ga wannan dam din da kuma irin kayayyakin da yake da shi masu When we examine the verses in the Quran in the light of these historical facts, idan muka duba kundin tarihi da kuma irin hujjojin da masana kayan tarihi suka tono muka kuma hada su wuri daya za mu ga duk sun yi daidai da abin da alkur'ani ya zo mana da shi daga baya sai mutanen wannan birnin suka fanɗare suka ƙi sauraron gargaɗin annabin da aka aiko musu da shi allah kuma ya jefe su da bala'i mai tsananin gaske lallai akwai aya ga sabawa a cikin mazauninsu gonakin lambu guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu ku ci daga arzikin ubangijinku ku kuma gode masa gari mai daɗin zama da ubangiji mai gafara sai suka fanɗare saboda haka muka saki malalin arim a kansu kuma muka musanya musu gonakin biyu da waɗansu gonakin guda biyu waɗanda suka kunshi kayan itatuwa masu tsami da goruba da wani magarya da kuma wasu abubuwa ɗan kaɗan kuma lalle ba mu yi wa kowa irin wannan sakamakon sai kafarai mutanen saba sun gina gari da kuma lambu wanda kusan ba su da na biyu sun wata sun kuma rayu rayuwa mai inganci suka kasance mafiya bunƙasa a zamaninsu maimakon godiya ga Allah sai suka ki suka bujire masa kamar yadda ayat ta ce suka juya baya ga Allah arzikinsu ya sanya su girman kai sai aka halakar da alkaryar gaba ɗaya an halakar da su a wani mugun ambaliyar ruwa mutanen saba ba su yi aune ba sai ruwa ya share su ya kuma haɗe su kamar yadda aka faɗa a alkur'ani kalmar arim na nufin dam kuma datsar ruwa sahel arim yana nuni da yadda ambaliyar ta faru bayan an kare madatsar ruwan Sel al-Arim describes the way a flood occurs after a dike has been breached. Sai al-Arim ta fayyace yadda ambaliyar ta faru bayan karewar madatsar ruwan wani kirista masanin kayan tarihi mai suna wana kela ya yarda cewa ambaliyar arim ta yi daidai da yadda alkur'ani ya bayyana ya kuma yi rubutu kamar haka ya ce tsawon shekara 1500 wannan lambun yana ta yaduwa tare da bunkasa da 'ya'yan marmari da sauran kayan lambu har sai bayan shekara 542 kafin zuwan annabi isa sa'an na madatsar ruwan ta fashe inda masifar ambariyar ruwan daga dam din ta gusar ta kuma salwantar da gonakin mutanen saba suna matukar alfahari da wannan gonakin mai kayan daɗi har sai da suka fandare wa allah sa'an nan allah ya hukunta su da fashewar dam din bayan haka kuma babu abin da ya saura sai 'ya'yan itatuwa masu tsami marasa daɗi ke iya fitowa a gonakin dam ɗin da suke la'akari da shi a matsayin babban abin da ke samun musu kuɗin shiga shi ya zama musu babban masifa bayan ambaliyar ruwan sai yankin nasu ya rikide zuwa sahara a hankali ayyukan noma da filayen noma a yankin ya ringa gushewa mutanen saba sun rasa babbar hanyar da ke kawo musu kudin shiga sai suka fara lalacewa suna tarwatsewa suna barin gidajensu domin yin kaura zuwa wani bangaren musamman ma arewacin arabia daya daga daɗaɗɗun al'ummomin da suka waye tare da ci gaba a duniya su ne mutanen misra wato egypt hakika ci gabansu na lokutan shekaru dubu uku kafin zuwan annabi isa sananne ne amfani da suke yi da ruwan kogin nile da kuma irin dabarun da suke da shi ta wajen kare kansu yayin kai musu hari ya taka rawa wajen karfafa ci gabansu tsohon misra na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan ban mamaki guda bakwai a duniya kogin nile wanda ya miƙe daga nahiyar afirka ya zuwa ƙasar asia misrawa suna iya aiwatar da ayyukan gona ba tare da sun dogara da lokacin damina ba The Egyptians were able to engage in agriculture without having to depend on the rainy seasons. Malaman tarihi da na archaeology sun yi taliki game da wannan al'amari. afirka ta ɗau zafi ba a yi ruwa ba lokaci mai tsaho a bangarori da dama a afirka kasashen duk sun kashe dukan matsalar ɗaya ce ga bangaren dama da kuma hagu misira kusan san ma ba a yi ruwa a misira amma bai zama musu matsala ba domin kogin nile yana gangarowa har tsakiyar ƙasar yana ba wa kasar misira muhimmiyar dama kusan wanda ya mallaki kogin nile to hakika ya mallaki kasar misira gaba ɗayanta mafi mahimmanci matuka a kasar misira shine kogin nile shugabannin tsohuwar misra sun gina masarautarsu ne ta hanyar mallakar kogin nile daga bisani aka rika yi musu lakabi da sunan fir'auna wato fera tsohon misira tana da addinai da dama da kuma gumaka da suke yi wa bauta kuma sun sadaukar da kansu ga addinin da suka gada daga kakanninsu ta fuskar yaƙi misra tana da tsaro ta ɓangarori da dama ta yadda allah ya sanya ta a tsakiyar kariya na tsaunuka da kuma tekuna ta kowane ɓangare akwai hanyoyi bi kawai ga mahara da suke da sha'awar shiga kasar wannan ya zama abu mai sauki ga mutanen misira ta fuskar tsaro That separation turned into harsh bigotry. ta fuskar addini kuwa su mutanen misira sun yi imani da rayuwa bayan mutuwa daya daga cikin jigajigen imaninsu shine sun yarda cewa ruhi na ci gaba da rayuwa bayan mutuwar jiki hakika ruhi Allah yana tsaye da shi domin yin hisabi akan abin da ya aikata sun yi imani Allah yana kawo su keli da kuma shaidu sa'an nan a kawo kyawawa da munanan ayyuka domin a auna sannan ubangiji yakan yanke abin da ya shawarta bayan hisabin idan kyawawan aikinka suka rinjaya munana kenan mutum ya yi dace da kyakkyawar makoma idan kuma aka sami akasin hakan mutum ya shiga bala'i sun yi imani mutum yakan bukaci duk kayan da ya yi rayuwarsa ne na nan duniya domin ci gaba da rayuwa mai zuwa masa hasali ma ana binne sarakuna ne da duk abin da suka mallaka na daga arziki gaba daya ba shi yiwuwa a kasa gane cewa imanin da misrawa suka yi da rayuwa bayan mutuwa sun samo shi ne daga addini samawi wanda suke ta Allah ta'ala wannan yana nuna da cewa addinin da suke bi da addini ne na gaskiya wanda Allah ya saukar wanda daga baya suka gurbata shi ta yadda imani da Allah guda ɗaya ya koma yin imani da sama da ɗaya mun sani cewa daga lokaci zuwa lokaci Allah yakan aiko da manzanni domin yin gargaɗi da kuma yin umarni da ta Allah ta'ala ɗaya daga cikin manzannin da aka turo shine annabi yusuf wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani mai girma annabi yusuf ya yi ƙaura ne zuwa misra da shi da bani isra'ila kuma suka zauna a can bayan mutuwarsa ne aka fara bautar da mutanen bani isra'ila ɗannan shekaru sun zo ƙarshe ne da aiko annabi musa inda daga ƙarshe aka umarce shi da jagorantar bani isra'ila zuwa wajen misra fir'auna ya kasance mutum ne a zalimi kuma mai matukar son yaƙi kuma gashi ba shi da imani ko muskalar zarrati wani abu ɗaya da dukkan kusan fir'aunoyin suka yi tarayya a kai shine suna rayawa cewa su ubannin giji ne kuma ba sa ɗar wajen zub da jini domin tilastawa mutane yin imani da su a matsayin ubangiji daya daga cikin fir'aunonin da ya fita zakka a cikin tarihin ƙasar misira gaba daya shine wanda ya dage akan cewa ubangiji daya yake kuma shine mai halitta a kan irin wannan imanin nasa ne sai shugabannin addinan gargajiya suka haɗe masa kai gaba ɗaya tare da tayar masa da kayar baya daga bisani kuma suka kashe shi sunan wannan fir'aunan omen hotek wanda ya hau kargal mulki a cikin karni na goma sha hudu kafin haihuwar annabi isa yayin da omen hotek ya ɗare karagar mulki a cikin shekara ta 1375 ya fuskanci takurawa daga 'yan ra'ayi irin na rikau wanda ya ci gaba da yaduwa har lokaci mai tsaho dalilin wannan matsin lamba kuwa shine canza salon bautar da ya yi daga wacce suka saba daga bautar alloli da dama zuwa bautar allah ɗaya tak omen hotek ya tilasta wa mutanensa yin imani da allah ɗaya kuma wannan juyi ya shafi kusan dukkan yankunan kasar wanda daga bisani lokacin shauran shugabannin addinai suka ɗaura yaƙi da shi suka kore shi waɗanda suka yi imani da shi suka tafi gudun hijira tare da shi waɗanda kuma suka kafirce masa suka ci gaba da zama a misira bayan hijirar da yi ne sai omen hotek ya canja sunansa daga omen hotek zuwa oken otun wanda yake da ma'ana kamar haka bawan otun Horton kamar yadda Omen Hortek ya ce shine wanda ya halicci sama da ƙasa wannan kadai yana nuna yadda ya kaɗe ta Allah ɗaya tak an ci gaba da samun mugayen fir'aunoni da suka tsare karagar mulki bayan Omen Hortek suka kuma dawo da addininsu na gargajiya wato yin shirka. Ramses na biyu da ya tsare karagar mulki shine dai fir'aunin da ya fi shahara a tarihin Misira. kuma shi ne ya fi kowa daɗewa a kargan mulki kamar yadda masu tarihi suka faɗa shine dai wanda ya bautar da mutanen bani isra'ila ancient Egyptians refused to give up their pagan beliefs because of their blind fanaticism. bayan ya da annabi musa ya yi ga mutanensa a kan bin allah mutanen misira sun yarda su bar addinin da ya same su a kai an umarci annabi musa da yin kira zuwa tafarki madaidaici da kuma kubutarwa da bani isra'ila daga bautar da suke yi a misira. The Prophet Musa was charged with both calling the Egyptians to the true religion and with guiding them to the true path by freeing them from slavery. Alƙur'ani tana cewa muna karantawa a kanka da gaskiya labarin musa da fir'auna domin mutane waɗanda suka imani lalle ne fir'auna ya ɗaukaka bayan ƙasa kuma ya sanya mutanenta ƙungiya-ƙungiya yana raunanar da jama'a daga gare su yana yanka 'ya'yansu maza kuma yana rayar da matan lalle shi ya kasance yana ɗaya daga cikin mabaranta kuma muna nufin mu nuna falala ga waɗanda aka raunanar kuma mu sanya su shugabanni kuma mu sanya su magada kuma mu sanya su a cikin ƙasar kuma mu nuna fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda suka kasance suna sauna daga gare su annabin musa da haruna sun tafi zuwa ga fir'auna domin sanar da shi sakon allah abinda suke nema da shi shine ya daina zaluntar bani isra'ila ya kuma 'yantar da su a ɗaya gefen kuwa addinin da annabin musa ya zo da shi yana yi wa fir'auna zogon ƙasa kuma yana raunanar da ƙarfinsa kuma yana daidaita shi fir'aunan a matsayin daidai da kowa fir'auna yana hangen 'yantar da bani isra'ila zai raunanar da ƙarfin arzikin ƙasarsa ta fuskoki da dama saboda haka sai fir'auna ya ƙeƙasa ƙasa ya ƙirda da umarnin allah Pharaoh refused to listen to what the prophet Musa told him. Ya kuma zargi annabi Musa da Harun da ta da zo na tsaye, ya kuma nuna su a matsayin 'yan ta'adda. 'Yan majalisar sarki su ma ba bar su a baya ba wajen watsi da saƙon Allah. su suka juya baya ga annabi Musa da Harun. Ba sa nuna niyyar rabuwa da addinin da suka gada kaka da kakanni. saboda haka Allah ya sokar musu da masifu daki-daki fir'auna da makusantarsa sun ƙi imani da duk mu'ujizozin da annabi musa ya zo da su sai suka ce wannan ai ba komai ba ne illa tsafi da da fa'ida kawai Not even the miracles performed by the prophet Musa could turn them from their superstitions. They openly stated the fact. Kamar yadda Surah ke faɗa suka ce, Ko mai ka zo mana da shi daga aya domin ka sirce mu da ita ba za mu yi imani da kai ba. sai Allah ya saukar musu da masifu iri-iri domin su ɗanɗana kuɗarsu tun daga nan duniya farkon wannan musifar ita ce fari da kuma ƙarancin kayan da aka noma alkur'ani na cewa kuma lalle ne mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru na fari da na kasa daga 'ya'yan itatuwa Tsammanin su suna tunawa mutanen misra suna da kwarewa akan dabarun noma ga kuma kogin nayar mara kafewa shi yasa ba su girgiza ba ainun ta fuskar fari ɗagawa irin ta fir'auna da makusantansa ya sa sun kiran kwafowa su bi allah masifu kuwa suka ci gaba da sauka ɗaya bayan ɗaya daga bisani gejin ruwa a kogin nile ya ci gaba da kafewa noman rani ya kasa yiwuwa kamar yadda aka saba tsananin zafi kuwa ya rika busar da kayan gona In this abun ya firgita fir'auna matuka wato ganin cewa bala'i yana bullowa ta fuskar da ba taba zata ba wato kogin nile da kansa fir'auna ya kira mutanensa ya ce mutane na ashe mulkin masar ba nawa ba ne. kuma waɗannan kogunan suna gudana da ƙarƙashi na ashe ba ku gani ba duk da wannan ba shine ƙarshen musifar ba kusan ma ita ce farko kamar yadda Allah ya faɗa mana a alkur'ani sun gamu da bala'in fari da kwaɗi da kuma ruwan jini duk da faruwar waɗannan masifun bai sanya fir'auna ya karyar da kai ba sai ya ƙi ya miƙa wuya ga allah ya kuma ci gaba da shaidancinsa Since Pharaoh still refused to accept the might of God, bayan wasu lokuta ne Allah ya umarci annabi Musa da ya fita tare da bani Isra'ila daga Misra. Mutanen banu Isra'ila suka yi shirin fita tare da shi bisa umarnin Allah fir'auna kuwa ya ga wannan fitar kamar yin tawaye ne a gare shi domin bani isra'ila sun fita ba tare da izininsa ba saboda haka sai ya ɗaura aniyar yaƙi ya kuma biyu su a baya domin dawo da su zuwa misra fir'auna da sojojinsa sun cimma bani isra'ila ne lokacin da suke kaiwa gabar kogi yayin da bani isra'ila suka hange shi tafe sai wasu daga cikin bani isra'ila suka fara yi wa nan musa tawaye kamar yadda tsohon alkawari ya faɗa wato old testament sai suka ce me yasa ka fitar da mu daga misra duk da cewa a can bauta ne kawai za mu yi amma za mu tsidar da rayukanmu ɗin kuwa da zarar fir'auna ya ci mana zai kashe mu ne alkur'ani ya yi bayanin waɗannan raunin mutanen kamar haka sa'an nan a lokacin da jama'a biyu suka ga juna sai abokan musa suka ce lalle ne mu hakika waɗanda ake riska ne ƙur'ani ya yi bayani akan raunin waɗannan mutane kamar haka Kayya, lallai Ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni. A wannan lokaci, Allah ya ci gaba da tsare annabi Musa tare da tserar da shi daga azzalumai. Abin da ya faru gaba, Alkur'ani ya yi mana tanbihi ya ce, So we revealed to Musa sai muka yi wahayi ga musa cewa ka daki teku da sandarka sai teku ta tsage biyu kowane tsage ya kasance kamar falalan dutse mai girma muka kusantar da wasu mutane can kuma muka tserar da musa da waɗanda suke tare da shi sa'anan kuma muka nitsar da sauran jama'a lalle ne a cikin wannan akwai aya kuma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba kuma lalle ne ubangijinka hakika Allah shine mabuwayi mai jin kai

Na yi imani cewa hakika babu abin bauta face wannan da banu Isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ina ɗaya daga cikin musulmi. Allah ya halakar da Fir'auna tare da rundunarsa, kuma yadda Alkur'ani ya ce, ashe a yanzu alhali kuwa hakika ka yi tawaye a baya kuma ka kasance a cikin masu barna a yau mu masu keɓe jikinka ne domin ka kasance aya ga waɗanda suke zuwa bayanka lalle ne wasu da yawa daga cikin mutane ga falallu ne ga ayoyina Allah ya halakar da fir'auna tare da mutanensa a teku saboda sun ƙi kuma sun bijire wa ayoyinsa ta yadda suka ƙi ɗaukar darasi daga gare su Bayan wannan mummunan ƙarshe na Fir'auna sai mutanen Bani Isra'ila suka koma ƙasar da Allah ya musu alkawari. Kuma muka gadar da mutanen waɗanda suka kasance ana raunanawa a gabashin ƙasa da yammacinta. wanda muka yi albarka a cikinta kuma kalmar ubangijinka mai kyau ta cika akan bani isra'ila saboda abin da suka kasance suna aikatawa na haƙuri. kamar yadda muka gani a tarihance da kuma ta fuskar abubuwan da aka tono na daga tsohon kayan tarihi da suka shuɗe dangane da mutanen da aka ambata a baya ya ƙara tabbatar mana da cewa hakika alkur'ani zancen allah ne mutane ya zama lalle su koyi darasi daga abin da ya samu mutanen farko su kuma yi kokarin gyara tsakaninsu da Allah ta'ala su kuma kusance shi ta wannan hanyar ce kadai za su iya cimma tsira a ranar alkiyama.